bakon ta muka samu na ummul aiman idris ummul aiman sana'ar me ake yi ina yin makeup sannan kuma ina yin photo photo kina ɗaukan hoto eh ya aka kika fara wannan sana'a tun da na gama makaranta wacce KUSD Kano State University okay so da zauna haka kudin bana komai so I engage myself at least take shiga bakin na fara do ba ba ma a sana'a na fara shi ba na fara tun ina cikin school ina makaranta eh ina yi amma ba wai dan sana'a ba da kika fara a makarantar daukan hoton ko kuwa kwaliya daukan hoto daukan hoto eh. a makarantar da waya kike ko da kamera da kamera sai ɗalibai su eh a cikin hostel da hoto ko a waje amma haka kudin for pleasure ba wai dan ko sana'a sai da na gama school na fito shine nake yi dan sana'a nake shi a matsayin sana'a wa ya koya miki daukan hoto mm, na koya I used to see it on YouTube haka sai kuma da nazo zo na haɗu da balance he add knowledge on wanda nake da okay sai na zo na haɗu da balance mm. so sai ya ƙara mun akan abin da ban sani wai nuna mun abubuwa da yawa to a jami'a Ni aka karanta a jami'a? Geography. Geography. Eh. Tun ne gama geography da ɗaukan hoto tun a wancan lokacin. <laughs> Kawai dai ina son ɗaukan hoton ne tun da da can. Yanzu muna yin watan shekara nawa da fara sana'a ki. Yanzu na yi a hoto a matsayin sana'a yanzu na yi shekara biyu. Shekara biyu. Eh. Da fara wannan sana'a. Um, to tun da kika fara wannan sana'a ya kina da muradin neman aiki nan gaba ko ko wannan sana'a hannun ta ishe ki in zan nemi aiki ina so in nemi aiki in ringa yi kuma amma ba zan saki wannan ba za ka haɗa biyu zan haɗa biyu kake zama kin yi <laughs> to idan kika haɗa biyu yanzu ai kin tare wani biki ma samun wajen a ina so ni ma in in na nemi aikin zan ringa amfani da shi ina gyara wani yadda ni ma zan ɗauki wasu su ringa aiki ƙarƙashin? wani irin alfanu kika samu a harka ta ɗaukar hoto na samu do tun kin ga ba wai na a yadda nake yin sana'an nawa mm. da ban samu amma yanzu yanzu da yake irin ina shiga cikin mutane mm. ina nuna musu ga abubuwan da nake gaskiya yanzu alhamdulillah mm. na ji daɗi sosai na yi samu abu sosai a cikin gaskiya. To akan fuskanci ƙalubale kasancewar cin mace? Sosai. Wani iri? na farko akwai irin yadda za ki kontrolin mutum hmm. in kina aiki wani zai ga irin aiki mace ce ma zai iya bige ki ma hmm. to irin wannan ki ta fama wurin irin a ce a gurin biki ne hmm. ki ta magana ki ta magana ne miji ne magana su ɗaya ana ji amma mace ne ke sai ki ta fama ki ta fama da wahala ba ka ba ku haɗin kai cikiya me babban burin ki a taƙaice babban burina a Um, okay shi ne na ce miki ina so ni ma na establishin na wani ga na samu babban kamfani hmm. ni ma a ringa ɗaukar mutane ina biyan su kamar ni ma da samu ko ba na biya su at least in zan ringa koya musu ya su ma su fitar su ringa bubuɗe su. Amin amin na Baraka Bashir, murya Amurka, Kano a Najeriya.